Za ku saurari waƙar Sheikh Ahmad Makarisa Idzariya Zaria mai taken hattara 'yan siyasa. Dama ku daina rawan kai za ku hau mulki, sai kun yaba wa aya zaƙi ku ɗau aniya. Zan zayyana muku gado wanda za su bari, domin ku sake shiri don za ku ɗau kaya. sun ɓata tsari na kirki wanda sun kataras sun sace ɗimbin kuɗi sun kai gurin ajiya din sun ga kan magaya waye tana tsiwa sun ce a koma gayin mulkin farin kaya ba za su bar ku ba ko kun hau suna da ku din za su dawo da makircin rashin kunya in kun ka kasa a hanya za su sake zuwa, su kama hannun agogo su mai da shi baya. In mai makami a hannu da kansa ya koka, ya za ka maganta wannan kaifarin kaya. Bari dai na zanu kaɗan ɗan wanda zana tuna, domin ku sake shiri kar ku yi zaman ƙarya. ga 'yan fashi da makami kowane hanya da dare da rana suna ta fashi ga mai tafiya sabon salon da fara sunan safo wannan ya zama ruwan dare ya game kowane shiya ‘Yan ƙungiya na asiri masu yankan kai sun kasa yin maganin su bare farin kaya. Ga jahilai na matasa masu yin shi'a, wurinsu kullum a da jini a kan ƙarya. Ga ‘yan ogoni a can gefe suna rigima, kai sun ga sun hana tono mai a tarayya. Rikici tsakanin manoma su da mai kiwo, barna suke yin majuwa ba batun diya. kuma gashi mu da makowata ‘yan uwan juna, abu kasa an jibge sojoji a naniya. Sai an zubar da jinin juna saboda zato, wai yankunan na da ɗimbin mai da za a siya. in mun ka dawo gida rikicin iyakoki ya mamaye ko ina har ba mu jin kunya. Tsarin sarauta na dawar da ke da ban sha'awa, in an yi yau kutu ce ke tabbatar da shiya. kuma ga fatauci na ƙwayoyi yana haɓaka, me sa mutum yin kuɗi ta ɓarauniyar hanya. Ga kasuwar cinku ya kashe kasuwar nera, darajar sile goma yau shi ne kwabo ajiya. Sharrin rashin mai kamar fetur da shauransu ya zama annoba a wannan nahiya ku jiya. yawa iyaye sukan kone da ‘ya'yansu, gun sace fetur kanan zurko gurin ajiya. Taki akwai shi idan ka saye shi ba riba, me za ka noma ka fi da kuɗinsa ba karaya. ilimi a kowane sashi ya galabaita sun kasa ceto shi domin raya 'yan baya bayar da hanci da gora wajen biɗar haƙƙi, ko danna haƙƙi ana ci babu jin kunya. Samun takardu na ƙarriya ko na menene, da kuɗi kaɗan za ka samu ba abin ɓuya. Kuma sun ciyo mana bashi mai ruwa da yawa, haƙƙin biyan na wuyan duka mai biyo baya. wasu na tafa wai sai ke ta ƙasar kowa ya kama gabansa a daina tarayya Mun ta yi rabo da ɗaya ya zamo namu a ƙasa na salo muna rasa dukiya da ɗiya. Ga masu yaji na aiki biɗar ƙari, su sun kaɗau alkawar sai gashi sun kariya. kuma ƙaddarorin ƙasa duka zai zamo nasu, dun za su sai da makansu ku daina jayayya. Zan dakata kan waɗannan ne da kwai saura, su za a bar muku gado sai ku ɗauniya. Ba wanda zai tausaya muku in kuka yi sakaci, ko kun kace kun ji kun fagani muna baya. muna mu kullum tunatarwa da yin nuni, in mun ga an sake hanyar gaskiya mu tsaya. In kun ci sa'a kuka yi aiki na san barka, Najeriya za ta dawwama babu jayayya. In kun bi tsari na ‘yan jarinka ne hujja, kuka sake tatsa ƙasar ku za ku sha kunya. Idan za mu gan ku a rana da masu yin saura, komi daɗewa hisabi zai biyo baya. Mulki idan dai da zalunci yake tafiya, Allahu ya bari na sakun kunga ko aya. Mun sha wuya mun fara ce lokacin soja, Allah ya sa kar a maimaito irin na jiya. In mun ka sake shiga ya su sai saura, ya taho ya wargaza tsarin nan na tarayya. ya kama gabansa a sa'ilin nan ne, wasu za su girbe abin da suka yi a can baya. Bari dai na sanya wa baki na walin zami, don karkuce muguwar fata na niyya. Sanin hali shi yasa kullum na kan yi kira. na san akwai mu da ta bai wanda bai buya. Halin ma an san shidin zakaranmu ya yi cara, san tara ɗimbin kuɗi ta makauniyar hanya. Sannan a kai shi ƙasar turai gurin ajiya, cutar ga babu riga kafi gumfarin kaya. Din ta riga ta zame mana ma kamar sinna. boko a ce wajiba sata aka yi ajiya ba wanda zai tattala sai wanda zai kwashe ya ce ya kai maɓarayin zauna 'yan ƙarya manyan ƙasashe da ke cewa suna yaƙi domin su 'yanto ƙasashe wanda ke baya ƙaryan tsiya marasa tausai da imani waɗanda kan ruwan bashi a kasa biya. Gidanmu na kan tudu su sun yi nasu kwari, komi ya kuce a gummu gare su za ya tsaya. Amma suna yi kuwa wai su suke bamu, Allah ya tona asirin masu yin ƙarya. in ka ki kwasa ka kai musu sun ishe ka gida su yi ma dabara su karɓi abin da ka yi ajiya su taho da kayan da ko ba kwa buƙatar sa sai kun saya dole dun ba yadda za ku iya da za ku ce ba ku so kuwa sai su fara kira kun saba alƙawarin ciniki na tarayya tilas a ɗauki mataki kan kutun da wuri, don kar ku sami ta cewa ku yi ta gogayya. Allahu mun ɗaga hannayen mu dube mu, ka fitar da mu tsamba zamanin farin kaya. Shiryar da su a tafarki wanda zai kai mu, gagaci mu tsira mu bar tuna shekarun baya. Allah ka sa mun yi ban kwana da sojoji, sai dai mu gansu a bariki banda kan hanya. Allah yi jin kai ga dukkan wanda sun ka wuce, sanadin su tun daga kan gamji mazan aniya. Allah ka yafe dukan su kai rahama, a gare su warkar da wanda suke cikin jinya. nan ne nasihar mu za ta tsaya na sanya ido, na ga za ku karɓe ta ko kuwa za ku ban Daga alƙalamin Sheikh Ahmad Makar Sa'id Zaria a shekarar 1990.